على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم وبعد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi Allah godiya madaukakin sarki da ya sami da ya kaddare mu da samun damar halartar wannan makaranta madarkatu ittihadu tullab litanzil alquran da ke nan cikin garin suru suru lokacin man kebe state nigeria domin ci gaba da inda muka tsaya a karatunmu na tajwidin alqur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a cikin wannan makaranta lokaci bayan lokaci idan ba a manta ba karatunmu na ƙarshe inda muka tsaya muna cikin ahkamun nuna sakinati wa tanwin mun yi al'izhar kuma eh, mun yi al'idigam ko na ganin idigam mun ƙari shi duka da kashe-kashe ne guda biyu inda ya kamata mu tashi shi ne eh, a salisu al'ikilab na zamanin nan ne za mu tashi ko yawwa to hukunci na uku cikin akamun nuna na wata nuyin shine al-iklab sau nan ne za mu tashi insha Allah قال المؤلف رحمه الله يتي wa huwa وهو لغة تحويل الشيء an وجهه yake hukunci na uku wanda muke cikinsa shine hukuncin da ake ce ma ikilabi wanda a lugha idan aka ce al-ikilab lugatan ana nufin canza wani abu daga fuskarsa a canza abu a canza masa kamaku a canza masa sifa a dai canza abu daga yadda yake ya a an yi kilabin sa daga kaza zuwa kaza wasu ilahan amma ilahan a wurin malaman juyi abinda suke ce ilahu Shi ne ja'alu harfin makana harfin ko kuma ja'alu harfin makana akhar ai kalbun nunu na wa tanwin miman sanya harafi bagirin wani harafi zan ga harufa guda biyu amma sai a musanya guda bagirin gudan to wannan musanyawa wannan canjin wannan juyawa da ake yi shi ake ma al-islam yasa yake wasilahan ja'alu harfin makana akhar sanya harafi bagiran wani bagiran dan uwansa ai kalbu nunu sakinati wa tanwini liman wato juya ko jirkita nuna daurarra da kuma tanwini a mai da su mimun qabla alba kafin harafin ba'un idan aka samu nunu sakina ko aka samu tanwini aka samu ba'un to sai a janye a canza wannan nunin daurarra ko kuma tanwinin nunu tanwin a mai da su mimun ma'a mura'ati lugunna tare da kiyaye yin gunna tare da yin gunna wal ikhfa da kuma yin ikhfa'i boye nunin din bayan an juya kuma za a koye shi kuma za a tare da yin gunna a nan abin da ake son a ce shine a duk lokacin da aka samu nuna sake na ko tanwini aka samu harafin ba'un ya biyo baya to nuna din nan sake na ko tanwini koye shi za a yi an gane ko sai a mai da ita mimun sai zan ba a jinta misali min ba'adi misali kaga asalin sa yadda yake min ba'ad min ba'ad sai yanzu saboda samun ba'un ya biyo bayan nunu wannan mimun din za a canza ta zuwa mimun kuma tare da yin kuma tare da koyi nunu din kwata-kwata ba za a bi ta ba saboda haka za ka ce min ba'ad min ba'd dama mimun ina yake fita da labarta yake fita in mun shiga cikin muhalin huruf za mu ga wannan da shi ta za ga labartanka za su yi aiki a wannan lokacin saboda ni saboda mimun da kuma ba'un da ya biyo baya kaga ba'un shi ma ina yake fita kaga labarta yake fita don haka marmakon a ce ga nunu sake an samu ga ba'un ya biyo baya maimakon a karanta nunin din sai a koyi sai a juya shi a mai da shi mimun in an mai da shi mimun sai a yi gunna kuma sannan a karanta ba'un da ya biyo baya an gane ko shi sa in ka lura ikilabi da ikfa'u safawi duk yanayin su guda domin shi ikfa'u safawi shi kuma ko a ce nunin ce ɗaurara aka juya aka mai zuwa mimun to shi mimun ɗin ce da kanta ta zo ɗaurara aka samu ba'un ya zo bayan ta to shi sa ga duk yanayin su guda yadda ake yin su duka ɗaya ne da shi da kirabi min tarmihim min bi hijara tarmihim him him haka nan min ba'd illa min ba'd an bi'uni An anbihum illa abinda malamai suka ce za a dan bakurja ga labata ba za a gumɗe labatan duka ba duk da akwai masu ganin haka sai haka ko cikin malumma na zamani irin su Dr. aiman Suwai ya rubutu musamman game da haka shi yana ganin a tun da nimun din ne to a karanta shi mimun din amma dai wannan ba shi ne mashhur ba abin da ya fi zama a shahar shine barin furja ga labata a lokacin da ake ikilabi ba tare da an gami labata an ce min ba'd an gane ko ko min bi hijara a wurin wa shafawi to za duka za a bar furja tsakiya ba za a yi da haɗe labatan gaba ɗaya ba min an an bihum min ba'd sai a gunna to wannan process ɗin shi ake ce mashkilabi a samu nuna daurarra ko tanwini a samu ba'un ya biyo ta baya to sai a juya nunin a abai da ita mimun yawwa shi ta ce kalbin nuni sakinati wa tanwini miman yawwa abai da ita a juya nunin na ko tanwini bai da nunin qabla ba idan ta zo kafin harafin ba'un ma abra adil gunnati <clears throat> wal isfa mun riga mun yi bayanin wannan walahu harfun wahidun shi gilabi yana da harfi daya wanda kamar da muka hada shine ba'un wa huwa ba shine ba'un wa yakunu ma'nunin fi kalimatin kuma yana kasancewa tare da nuna sakina a cikin kalma daya na abin da yake sai isar da sakon da yake sai isar anan cewa ana iya samun ikilabi cikin kalma daya a samu nuna sakina kuma a samu ba'un kuma cikin kalma ɗaya <clears throat> misali ga hinan an bi'hum kaga kalma an bi'hum kalma ce ɗaya amma cikin ta an samu nuna sakina kuma an samu harafin ba'u wa fi kalimataini kuma ana samu ne cikin kalmomi biyu misali an burik kaga an an burik an burika man fi nari wa man haulaha an burika kaga ba za ka ce an burika ba sannan ba za ka ce an burika ba za ka kauce ma bayyana nunin. za ka juya shi zuwa mimun kuma ba tare da ka gumse labattanka kamar za ka ce ma ba wannan duka ya ba misalai ne na nunu sakina inda aka same shi a cikin kalma ɗaya da kuma inda aka same shi a cikin kalma biyu wala ya kunu illa ma'a كلمتين ko wa a tanwin wala yakunu illa ma'a haka ne yawa illa ma'a kalimataini wannan ne يوا ta ba سامن kuma ana samun ta a cikin tanwini ko amma dai a tanwini ba zai kasance wasu cikin kalmomi biyu shi bayyawa a samu ikilabi a cikin kalma ɗaya in dai tanwini ne dole sai kalma biyu مثال سميع بصير سميع بصير سميع بصير هذا سميع أنت مثلين سميع قباء سميع با هذا انكم عليم بذات الصدور عليم بذات الصدور كما هكذا أنت مثلين أنت مباء amma kalmomi daban-daban kenan wani ya kara tabbatar mana cewa ba a samun ikilabi a cikin inda zata nuni ne sai a kalmomi biyu kamar yadda ba da misalai a kara kawo mana wasu misalai kamar mi kawo mana misalin ikilabi a cikin kalma ɗaya inda an samu nuna sakina a samu ba'un kuma cikin kalma ɗaya kamar mi ga misalai nan zai yawa hmm? فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء ها أه؟, أه؟ ينبت لكم ها أه؟ منفطر به ولتكي منفطر به ها أه؟ mun munfatirun bi na wannan lakalin ne an samu tanzini an samu bawa yawa a kawo a kawo ga sunan zai yawa summun bukmun a kawo na kalma guda nake a kawo na kalma guda حتى تفجر لنا من الأرض ينبوءا ينبوءا قاسونا ديوا في القرآن تو شكينا بسيطة با إلا باكاو كاو تابا يا كما تقوى يتالي جنة أنا كاو تاسو سيسو سي ووجه الإكلاب هنا يتعبين أفوس كي إكلابي أنن أصول الإتيان بالغنة هكذا نيهو wato tsanani da ake samu wurin zuwa da gunna haka ne fi nuni tanwin a cikin nunin wa tanwin da kuma tanwin cikin nuni haka ne fi nunin tanwin yau a cikin nunin da kuma tanwini mal izhar a wurin izhari thumma idbaqu shafataini mal izhar tare da bayyanawa thumma idbaqu shafataini sannan kuma da haɗa labarta la'ajalil ba'i saboda harafin ba'un kaga ba'un in an ce misali a dalilin da yasa aka yi ikilabi a nan saboda za a samu tsananin zowa da gunna a wurin nuni, in an ce a yi izharinsa in an ce a yi izaharin nunu inda ba to za a samu tsanani wurin yin haka misali ka ce an bi uni an bi kaga akwai wahala min ba'adi abin zai bada wahala akwai tsanani to shi yasa aka kauce mai yin izharin nun a wurin ba'un saboda wannan dalilin sannan kuma a ah, thumma idbaqu shaqataini li ajal al ba'i sannan kuma saboda dalili na hada labatta da ake yi saboda ba'un wa usulul idgami kazalika haka nan kuma <clears throat> ana samun tsanani idan aka sai ayi idgami kamar haka lastilatil makharaji saboda sabanin mafita wa qillatit tanasu da kuma karancin nasaba karancin alaka an gane ko fata ayyana al-ikhfa'u sai boye nuna din ya ayyana ya zama shi ya kamata a yi Wata wasu ilaihi haka nan ko kudan ganin rubutun sosai babu babu haske sosai wurin eh haka ne ko sai aka sadar da shi zuwa gare shi ta hanyar juya shi miman a hukun nunun a mai da shi mimun ta share ba saboda ita mimun ta yi sauki domin tana musharaka da ba'un fil makharaji ga mafita kaga mimun da ba'un suna da alaka da mimun tana da alaka da ba'un a wurin mafita miya alaka su saboda dukkanin su shafa ne. duka harufa ne yan labarta sai ta ce wa tutila ilaihi bil qalbi miman li'annaha tushariku ba'a saboda tana musharaka da ba'un fil makhraj ga mafita wan nuna kuma tana musharaka da nunun filgun nafi a cikin gunna anan ni ke musharaka da nunun a cikin gunna mimun domin ayib da mimun da nunun ima kumanta mun harfa gunna ne rufin suna ce su ne harfan gunna to kaga alakar da mimun yake da ita da gunna ko ba haka ba sannan nunin shi ma yana da alaka da ni da gunna da shi idan aka same shi aka samu ba'un bayan nunun su sai a mai da shi mimu saboda mimun ya fi kusa ga nunu saboda suna da alaka a wani sifar gunna an fahimta ku sannan kuma shi kuma mimun yana da alaka da da ita a wurin mi a wurin mafita saboda duk mai su daya duka hurufun shafani nan ya faɗa ma dalilin da yasa aka yi ikilabin wannan nunin ɗin aka mai da shi mimu shi na dalilin da yake son ya gaya mana saboda alaƙar da shi mimun yake da da nunun kaga da shi da bawan suna da alaƙa ga mafita da shi da nunin suna da alaƙa ga siffa maka mimun shi ya dacewa a canza nunin zuwa ita saboda wannan don shi ya zama tsakiya yana da alaƙa da kowane yana da alaƙa da ba'un makarajar yana da alaƙa da nunin sifatan wani siffar gunna an fahimta to sai sa ya sauki idan aka samu nunu aka samu ba'un bayan nunu to a canza shi zuwa mimu saboda wannan idan aka ta yi zahari akwai wahala saboda ni akwai karancin illatul tanasu tsakanin su an gane ko to saboda haka wannan shi addani ne to shi yasa yace wa shahiduhu fi tuhfati qawlu ga bayani nan na dalilin ikilabi a cikin littafin at-tuhfa inda mai tuba ake cewa sulu ikilabi inda alba'i neman bi ghullatin ma'al ya ce wa salisu na uku hukunci na uku shine al-iklab shine hukuncin al inda alba'i a wurin ba'u al wato juya suwa a juyar da nunun <clears throat> zuwa mimun a wurin harafin ba'un miman a mai shi mimun bi gunnatin tare da yin gunna kamar yadda muka ambata cewa a wurin wannan process din na juya nunun tanwin ko nunin nunun na zuwa mimun za a yi gunna ma a baka'il gunna za a yi gunna ma al ikhfa tare da ikhfa tare da boye wannan nunun na din sai zama kwata kwata an boye ta kuma an juya da ita zuwa mimun kuma an yi gunna ina wata an fahimta wannan shine abin da ya shahi al’idawam hukunci hukunce hukunce abin nan al-iqlab hukunce saboda dama shi baya da yawa sai ta ko misallansa ba su da wahala sosai saboda ni baya da harufa da yawa harfi guda ne yake da shi shine harfin ba'un kamar da aka ji yanzu mun ba da misallai yace as'ilatu mal’igilab iqlab lugatan wa wannan ne tambayoyi ne kawai ma hurufahu ah, haka ne wa ma hurufuhu wa ma wajihuhu ولما كان القلب مما ميما ولما كان القلب ميما ولما يكون هذا ني اوكي حرفا اخر to haka ne sai abu na gaba menene tamrinat istakhrij mimma ya'ti hukum al-iqlab yawa yanzu an haske istakhrij hukum al-iqlab ko a istakhrij ina ne wurin yake istakhrij mimma ya'ti hukum al-iqlab lin-nun as-sakinati wat-tanwin yanzu ga aya nan zai kawo qala ta'ala sarki ya ce قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم سأهزوا من هو كنت إكلابي أتفي قال يا آدم أنبئهم كائنهم قولي نهركم كنا أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم فيما كذا أن سامو إكلامي أقول إن الله كان عليما سميعا بصيرا إن الله كان سميعا بصيرا هذا لما أنسى التنوين أنسى مضاف أن بورك من في النار أه؟ an buɗe ka kaga shi ma an samu nufin sakina an samu bawon yawwa wa man haula to wannan shine gaske sai hukunci na gaba arrabi'u al-ikhfa hukunci na gaba shine al-ikhfa yawwa yace wa huwa lughatan as-sitr a lugga idan aka ce al-ikhfa ana ne as-sitr sitr cewa akwai koyi abu yasa ko sutura da muke sa ake ce mata sutura saboda ni tana tana suturta jikin mutum sai a ce wani ya sa sutura Allah kai mana sutura ko yawwa abinda aka nufi sutura dai wato kamar abinda zai rufe ta sai za ba ma har da ruhin asiri yana kira sutura saboda mi saboda an ruhi duk wata aibin ka an boye aibin ka ba shine ruhin asiri ba a ce ai Allah wani yawa wani Allah yawa wani sutura ma'ana Allah ya ruha mai asiri ya zama asiri ne ruhe an ruhi asirrai ne alheri ne dai aka gani duk wani illa nashi Allah ya ruhe ne الستر شيني رفي أبو الستر شيني أبو اللغة يعني الأخفاء وانا شيني أما هرما تقول أخفي الشيء أي تسرته كانت أنا أبوي أبو إن كان ستر لا إتهال أبنى كسين جاء أنا الستر مع الإخفاء الستر لغة وطلاها النطق بالحروف بصفة بين الإظهار والإدغام عاد عن التحديد مع البقاء الجنة في الحرف الأول ينفر في دهرتي دوت الصفة فكان إظهاري بإدغامي an gane ko a kauce mai masa tashdidi tare da wanzar da gunna ga harafin farko ai furfi da harafi da wata sifa tsakanin izhari da idgami domin shi isfa'i shi ba idgami ba ba ba shigar ba shi ba izhari ba don ba a bayyana da nunin ba to haka ya tsaya tsakiya an boye nunin din ba shigar da ita ba ba kun bayyana ta ba an fahimta sannan kuma ba tare da yin tashdid ba Idan za ka inda ake fa babu tashdid domin kaga babba alamar tashdid yake nunawa shine idgham galiban duk inda kaga tashdid to alama ce ta cewa an shigar da wani abu cikin wani abu غالبا ما الشدة لأن كذا شدة سنا سنا نونا تبعيتي ككلمة سنا نونا ما ما يصور وان غير إيه كان حرفا وان كلمة وان كنا أولا إخفاء باء ثامن تشديد ما بقى الجنة تاريدة كما ينقلنا تاريدة وان ذات قلنا ما أنا تاريدة في الحرف الأول ظهر في الحرف المرفوع وانين الحرف المرفوع النون الساكنة أو التنوين يوا وله 15 حرفا وهي الباقية بعد ستة الإظهار ستة الإدغام وواحد الإكلاف ينا ده حرفا قوم ساد يرسي إخفائي حرفا قوم ساد يرسوني أبين ده ثورة باين ستة إظهاري منت إظهاري ينا ده حرفا شدة وستة الإدغام كما أنت لي أنت لي ستة الإدغام حرفا شدة أنا إدغامي wa wahidatul iklab an ɗebe harfi ɗaya na ikilabi to kaga shiddan izhari shiddan idigami wahidatul iklab shi ya bamu nawa sha uku cikin 28 kaga muna da sha biyar su suka rage muna wanda dukkaninsu su kuma na isfa'i ne gaba ɗaya wa kadara mazaha haka ne wa maza ilaiha sahibu tuffa fi awaili kalimi hadhal bayt yace mallam mai tufa ya yi musu alama ramzi ana nufin alama alama da zaka gane abu wato ya sanya musu alama shi mai tufa fi awaili kalimi hadhal bayt a farkon kalmomin wannan baiti da ke tafe za ta na kamja da shakhsun qad sama dum fi tuqada dum fi tuqada dum tayyiban ba zalima haka ne ko sik za ta na kan ja da shakkun kar zama dimtsayiban zurfi tuka ba zalima kaga sik muna da sadun za muna da zalun sana muna da ta'un kam muna da kafin jada muna da jimun shahsun muna da shinun sama dalin samasinun dum dalin ban ta'un زيد من هذا زاي في فاء تقاء من هذا تاء ضع من هذا ضاد ظالم من هذا ضاء وانا سنة حرفة قوم سابير وان دا دكا سنة حرفة اخفائي كميز رام غني انا ان شاء الله يا رجاء فالأتي وهي الصاد والذال والثاء والكاف والجيم والشين والفاء والقاف والسين والذال والظاء والزاي هكذا نيبو إيه والطاء والزاي والقاء آه، هكذا إيه؟ والفاء والثاء آه، والتاء هكذا نيبو إيه والضاد سنة والضاء سنة حرف أبو مشا بير آآ آه، آآ هو نسوغدانا وهي الضاد وهي الصاد والذال والثاء والكاف والجيم والشين إيه إنان إذا إنان والقاف والسين والذال ذالهم كو إلا إيه، اللي اللي سوق يهد فيه إنا قلن قدا دالني إيه دالني قدا قد كل مبوني في أجارك والطاء والزاي والفاء والتاء والضاد والظاء وإليك الأمثلة للنون مع هذه الأحرف haka yanzu ga misalai nan na nunun tare da wayannan harfa min kalimatin a cikin kalma daya wa min kalmataini da kuma kalmomi guda biyu wani tanwini da kuma misalan tanwini min kalmataini a cikin kalmomi biyu dama shi tanwini ba a samu ne cikin kalma daya domin kalma daya ce wannan darful kalimatin ula na ake samun tanwini sannan farkon kalmar farko ake samun a harafin ikilabi ko na fa'i to kaga dole kenan tunda tanwini dama bai zuwa sai karshen kalma to kaga ba inda za a yi a sami tsakiya wannan shi yasa dole shi tanwini inda misalin tanwini ne to inda mun kai to za ku ga cikin kalma biyu ake samun shi amma nuna na ita ba ta da sanadin tana zuwa mutasarrifa tana zuwa mutawassita sannan kuma tana zuwa akhir kalma amma shi tanwini ba zuwa a mutawassif dole sai dai mutafarrifa aka tanwini take zuwa a kore mishi yawa yace na daya man mansura kaga misali ne sod ko kuma na nuna sakina ko yawa haka an saddukum an saddukum an samu tanwini na sod ko yawa haka na rihan sarsara rihan sarsara an samu tanwini na mi na sod munzir munzir akwai wani abu guda da yawa wasu za ka ga lokacin ikiladin zal sai mutum ya dora halshe ne akan mahitar zal sai sai mun wannan kuskure ne ba za ka dora halshenka ga mahitar harafin da za ka wa isfa'i ba har sai ka kai ga harafin a lokacin da kake gulla isfa'i kake yi ba maganar zalo ake ba kai ga rai ba sai in za ka ce zi sannan ka kai ga zalo saboda haka lokacin da za ka yi gulla isfa'i ka zai tsayawa sai tsakiya ba zai kumbura ba saboda zalon ba harafin da ake kumburawa ba ne harafin istifal ne yana sifar istifal ba isti'la ba za ka za ka ce mun munzir munzir sannan zaka bude za ka sake labatanta su dawo da kai gamba ka ce mu mu to laɓata sun gama aikin su kada ka ce munzir sai ga mutum har ya ikhfa'i amma laɓata ne suna wurin zamma wannan ke kuskure ne dama zamma abin da yasa ake ce mata zamma saboda akwai zammu shafatai to ka gama zamma ina ina magana itimam ba magana itimam da yawa wasu suna itimami wurin ifa'i wannan ba a yin haka ne a lokacin da za ka yi idan harafi ne mai zamma da kayi zamma ka ce mu to yanzu labarta kake su za ka yi su zawo wurin lokacin da za ka yi gunna ifa'i labarta ba su can wurin zamma kaka ba su wurin zamma an fahimta kaka ce mun munzir munzir a'a sai ka ce mu kaga da ka ce mu sai ka sake labarkan su dawo mun mun mun munzir munzir munzir munzir sannan saka dora halkin kaga saka ce kuma munzir kima shi ma kuskure ne ba a dora harafi a akan zal domin a lokacin da kake in ba kai ga zalun ba to kai riga malam masallaci halkin kana ga mahitar zalun kun ba kai ga zalun ba amma sai ka kare kunna mun in za ka ce zi sannan halkin ka sai ya taso sai ya taba mahitar zal an gane ko yawwa to a kiyaye wannan to saboda haka munzir haka nan min zakar min shi ma kake min zakar za kana ganin suna zan min zakar wannan kuskure ne a'a min min min za min za min za sai in za ka hudin za sannan halkan ka sai ta fa mai za to wannan kenan min zakarin haka nan sira'an zalika sira'an zalik an an an a kiyaye wasu suna kaurara gullat sai mu ce sira'an an a'a zalun bai da kauri sifa istifa da yake da ba isti'la ba don haka wurin ihfa'in zal ba za a kaurara gullat ba sai sira'an an a'a saka bari hakan kai kumbura sira'an an ji babu kauri aka ce ya yi kauri sira'an an an an zalik sannan kace zalik sannan halkin ka kada ya taba mai ta zalik ka ce sira'an an a halkin ka bai zai taba mai ta zalik ba sai in za ka ce za sannan sai ya zo mai ta zalik halkin ka zai kwancin sa inda yake kasa to sai sira'an zalika sai mansura mansu shi ma sa'un tana da irin wannan matsalar mafi yawa suna ta man ko min sulusai wannan kuskure ne ba a dora sa har ba ka dora harshen ka akan mai tassa sai ka kare gunnan isfa'i man man sura man man man sura man man man sura من من من سورة من من سورة من من ثلثي وهكذا أكيد to wannan shi ma kaga an samu nuna sakina an samu sa'un haka nan min samara min sa min sa kaka ce min sa min sa kaka dora harshen ka da sa'un lokacin da kake gunna fa, sai ka kare sannan harshen kai ya daga ya je masa ta sa'un ya ce sa min sa min sa min sa min samara haka nan jami'an summa jami'an su an summa a kiyaye kada halkinka ya je mafita sa'un ka ce jami'an summa jami'an summa kuskure ne amma halkinka zai zauna saboda sa'un sifa istifal ne halkinka ba zai kumbura ba yana nan kasa kwanci ne an gane ko jami'an su jami'an su jami'an sum yawa sai kuma ah, ina ne muke yankufun yankufun nawa ne harafi ne kafin yanku yanku shi ma ka a ce yankufun gunnar ka a kaurara saboda kafin siffar istifal yake da ba ya da istila ba ya da itibaq istifal iftitah yake da da sauransu yanku yankufun hakanan kuma min kulli min kulli suka ce min kulli min kulli da yawa wasu suna yin itimam a wurin isfa'i harfin da ke da zomba sai a ce min kulli min a kar ce min min min min min babu abin da zai sa yi zomba shafatai babu abin da zai sa yi itimam tabattanka suna nan yadda suke min min min ku amma sai in zaka ce ku sannan sai ka sannan labattanka sai su sai su yi aikin su saboda zaka faɗi ban ma ne yanzu yawa min kulli adan ka faru adan ka adan ka shi ma sai a ce kada a ce adan ka faru ka a saurara gunnar ka adan ka faru fa an jainakum fa’anja, anja, anja. shi ma yayi kada ce anta fa'anta a'a fa'an an jaina fa'an jaina ku haka nan an ku, an ko in ku, ko yawa ko kuma yana yawa an a din ne wancan na a ko awa ajibu an ja akun zikirun min rabbikum da yana iya dauka an ja an ja an akun haka nan shay'a to shay'an min ya samu ko wani abu bayan shay'a to an wani abu dai ko ko an jannat uku eh to shi shikenan an jannat an jannat yawa sai al'ana ah, munshi'un ne al-munshi'un munshi munshi a kiyaye wuri irin wannan isfa'i shi ma da yawa suna ishmam sai a ce munshi'un munshi'un mu a mun mun mun da ka ce mu kayi don malabatanka sun gama aikin su yanzu za ku jira sai in an samu wani aiki kuma haka mun shi shine kuma labatan da labata ba za su ba za ta turo to dan ba babu gambar safasai ne a ciki yawa munshi'un munshi'un munshi'un yawa sannan a kiyaye da yawa wasu ba su cika gamma wurin irin wani sai ce mo mun, mun, a a kaka ce munshi'un munshi'un a a mu mu mun mu mu mu mun wurin wahalar komawa labatan kuma sai ya hana a cika wannan harka ta bamba shi ma a kiyaye kuskure ne da yawa kana jin karatu haka nan sai kaji mutum shi'un mun munziru ba mo ba mo mu mu mu ni mun bamba mu ba ta ni mun bamba mo to haka in ka ce mo ta, kaga ka baka cika bamba ba ka tawe bamba baka cika ta ba yawa saboda ka kiyaye shi'un wa liman sha ko kuma liman sha liman liman da yawa shi irin wannan isfa'i na shinun da yawa ana samun wata sun ce liman liman sha liman in kai haka nan ba isfa'i kai ba liman man kaga kamar wata ya'un ta ka kara to a kiyaye kada a ce liman kana jin da yawa suna irin wannan karatu wannan kuskure ne liman ta a liman man gunna ce sai ka ji ƙara shi ga ina ne mai ta gunna alkhashum yawa sai ka ji ƙara shi ta gunna ga hancinka liman liman liman liman liman liman kaka heti gunna ta ce liman liman sha liman wannan kuskure ne a kiyaye sosai haka alimun shara alimun shara'a lakum shi ma irin wannan yana da wahala mafi yawa za ga masu karatu suna barin labartan su wurin zamma ta ce alimun shara alimun wannan ne shi ma alimun mun mun mun alimun شرع لكم يوا هكذا أندادا أندادا أندادا shi kuma na wani harafi ne harfin dal an samu nunin sakina an samu dalu min dabba shi ma irin wannan yana ɗan bada wahala ga mutane wanda suka an ce wa ma mi mi da wannan kuskure ne ka ce mi ta kama ka ƙara wata ya umu ta ce mi mi mi wa ma min min min min min an gane ko wa ma min ba an samu nunu sakina an samu dalu nun daniya wa nun nun nun, shi ma na ne a kiyaye kada a ballaba tatan ka kuma a sa kama an sa yawon haka sai kinwanun nun daniya a a kinwanun nun nun daniya ka kuma a kinwanun nun daniya ka kuma a a fa’in ka so bai guda ake sun ya idan wanda ake kaurarawa ne kaure ya je bai guda kamar mansura saka fara ka ce man ko man a'a bai guda zai bi man ko min min min sayasihim saka ce min min sayasihim ko min sayasihim duka wannan kuskure ne ana son ya bai daya min so min so in kuma wanda ba a saurarawa ne irin wannan an dada aka ce an ko an ko an ko an dada duka a an an yawa sai kuma inwanin dani a muniti haka nan yanqikun yanqi yanqi kaga irin wannan shi ana kaurarawa saboda ni saboda qaf harfin ta harfin ta'un yana siffa kaurara kauri zaka gunnan ma za a kaurata yanqikun yanqi haka nan min mine ne min ƙwayibat min ƙwayibat kulu min ƙwayibat min ƙo min ƙo min ƙo za a saurara haka nan sa'idan ƙwayiba sa'idan ƙwayiba dan ƙo dan ƙo haka nan fa'an zalla ko fa'an shi ma zayin ake a kati fa'an da yawa kana jiwa suna irin wannan kati inna an zalla ko fa'an zanna? a'a fa'an an an zalla an fa'an zalla min as-sama'i ma'a yawa fa'in zalaltum fa'in za fa'in za fa'in za shi ma a kiyaye ka ce fa'in fa'in zalantin fa'in a fa'in in in gunnar ka kai tsaye ka je cikin haishu kada ka kada ka ta ko ka hita rabi ga baki rabi ga hanci wannan kada a yi wannan yau ma izin زرقا يومئذ ذو يومئذ ذو يومئذ زرقا فيما كي أي ونا تأتي يومئذ يومئذ زرقا يومئذ ذن كذا بأكورا ربا هكذا نكما آه إننا فانفروني فو فانفروني eh fanfiru na mi kenan na fa'un kenan fanfiru fanfi fanfi shi ma a kiyaye wasu na ɗora leɓon su ga mahitar fa'un kahin kai ga fa'un sake fanfiru fanfiru a yunfiqun da sauransu yawwa sai kuma wa in fatakum wa in fatakum shay'un min azwajikum wa in wa in fa fa in fa in fa sai'un yunfahum hum yunfa um yunfa ka'ti um yunfa atidi abin nan lebu tun ana eh, fa'i a'a za ka bari sai ka gama sai ka tsora lebunka ba tsanin ta sufula ma a tsara sai sana'il uliya nan ne mai tafa sai ce fa kawai kauce haka nan yau ma izin eh, ina ne mun tahun ne ko mun muntahun yana da cikin wurare masu wuya wanda mafi yawa suna ikimam تأتي منتهون فهل أنتم من وأنا كسكره فهل أنتم منتهون منتهون منتهون كذا أي إشمام sai من تحتها min tahtiha shi ma ake kada ce mi kana jin suna cewa tajiri mi mi tahtiha shi ma ba a cewa hakan tajiri min min min tahtiha gunna ka taje kai tsaye a cikin alkhashun dinka sannan kada ka sa wata kamar ka kara yawon ka ce mi ka ayi wannan shi ma kuskure ne saboda min tahtiha jannatin tajri jannatin ta tin ta kaka ce tin da kana jin wannan karatun kace jannatin tajri wannan shi ma يوا سيكما نا ضاد منضود منضود shi kuma a je da ikfa'insa da kawararawa ta lokaci guda kaka ce man man man kana jin wasu na irin wannan kasu za ce man man a'a man man man man gude lokaci guda saboda dot yana da itibaq yana da istila saboda haka yana buƙatar a kaurara shi don haka idan za a yi gurmin ikfa'insa za a kaurara ta man gude man gude bude man bude sai kuma man ƙwalla man ƙwalla wasu na ishima bude sai ake man wa man ƙwalla man a'a ba ishima bude man man bo man bo man ƙwalla sai a kiyaye kada a yi ishimam da lafata a wurin haka nan mun haka ne mustira eh إيه، مسفرة ضاحكة مسفرة ضاحكة مستبشرة هذا مسفرة ضاء ضاء أسمى تنويني أسمى حرف الضاد هكذا إيه، قلنا كم كوني هكذا فانظروا فانظروا فانظروا فانظروا ka a dora halfi a ce ban kamar da aka waza alƙazu shi ma ba a yin hakan sai in kaji za ka faɗin ruwa sai ka dora halfin ka mai ta ruwa kawai fanhu fanhu fanhuru yawa sai kuma eh, min zahir min min kalfi min kana ganin wasu na ismam تأتي فما له منهم من ظهير من من آه من من من ظا من ظا wasu kamanin suke saurarawa da ake yi da lakata ne ake yin shi a'a harshen nan daga can ne daga mafitarsa ne ake samu wannan kaurarawa saboda haka ba lakata da ba da lakata ake yi balle kai imam da lakatan ka kace sai ka ce min zahira min min zo min zahir سي ظلا ظليلا ظلا ظا ظلا ظا فيما كان قال وسنا إسمام تأتي ظلا ظليلا ظلا ظليلا كذا إسمام ظلا ظا ظلا ظليلا ظلا ظليلا كذا أي سورة قتال wannan ina ganin من gama دكا misalai نا wannan ikhfa'i gaba daya ko na harfan ikhfa'i yace wa wajahu ikhfa'i nuni wa tanwini inda hadhihi al-ahruf abinda an huskat yin wato yin ikhfa'i a wurin wa'annan harfa a lokacin da aka samu nusaki na ko tanwini bari mu ga tayin da ba shigo lokacin karatu ba na kuma dalibai sun taru na kare uku muna aikari shi duka shi ina da saurawa Eh? don kada lalle don kada na ga lokaci na ga ɗalibai amma kuma eh tau yace wajahu ikhfa'un nun sakinati abinda an fuskar samun ikhfa'un nun sakina inda hadhihi al-ahruf aw wa'anna harufa huwa annahuma shine cewa سوى إن حرفت لن يقرب من هذه الأحرف أنغاني هو هنا مغنى النون وجه الإصفاء آه، النون والتنوين عند هذه الأحرف أولا وإن حرفة وإن حرفة حرفة إصفاء يوا أنه ما تيوى سوى إن حرفة قلابي نون الساكنة لتنوين آه، أبنى تنويني تكون نون الساكنة أبوه lam yuqariba min hadhihi al-ahruf ba su samu kusanci da wa'annan haruffan ba mithlu ulidihima min huruf al-idgham kamar irin kusancin da suke da shi da haruffan idghami mun san haruffan idghami yarmaluna ne ko ya'un tana ciki ra'un tana ciki ko mimun tana ciki lamun tana ciki wawun yana ciki nunun yana ciki to kaga wa'annan haruffan duka suna da taƙarubi da nunun fiye da wa'annan haruffa na isfa'i ya za ka iya ka gane haka kaga nunun ina ne mai tasta nunun ƙarfin lisan ne ko ƙarfin lisan ne na na yana cikin haruffa na ƙarfin lisan ma amma yuhazihi min al-halaqi al-a'la ko ba haka ba ya unwa ina ne mai tatta ya un ta yar maluna wasadul lisan thumma li wasfihi eh abin nan a'a abin nan eh, wal wasu shi ne ya tsakiya halti kaga ya un tsakiya halti take shi kuma nuno yana ga tsarafin lisan ko ba haka ba to mu je zuwa ka ɗauko ra'un yar kaga ra'un ita ma ko kaga ra'un ina kake fita tsarafin lisan kaga nunin shi ma rufin lisan ne kaga kana haɗa kusancin su da wanda ba shi ba yar maluna kaga mimun mimun ina yake fita ga baina shafataini kaga ra'un kuma ga ɗarfin lisan yake in ka dibi ɗarfin lisan da shafataini za ka ga wannan akwai wannan kusancin an fahimta to haka dai duk harukan in ka lura za ka ga haka haka lamun in ka ɗauki shi ma lamun yana ina yana ga hafatin lisan kaga ko ka tsari daga hafatul lisan sai tarafin lisan idan ka ɗauko tun daga can kuriya aka san lisan wasatul lisan hafatul lisan daga hafatul lisan sai tarafin lisan to yace saboda haka wa'annan harufa lam yuqarriba min hadhihi al-ahruf ba su samu kusanci da wa'annan harufan na isfa'i ba misla qurbihima min min huruf al-idgham kamar yadda suke kusanci suke da kusanci da huruf al-idgham duka eh, gama balle a yi musu idigami da kusancinsu ya kai kusancin harufan yarmaluna da sai a ce to su ma a yi musu idigami kamar yadda aka wa harufan yarmaluna idigami an gane walam yub'idu kun ba su nisanta ba min ha da gare su ba wannan ha'un lamirin sai na komawa gami a ah, harufan ikfa'i ne ba su yi kusanci da rufan eh, walam yi ɗaidu min ha ko kun ba su yi kusanci da da su ba misali ƙurbihi ma kamar yadda suke da kusanci da min hurufin izhar harufan izhari an gane ko kuma kusancin su bai kai kusancin su da harufan izhari ba domin idan ka nuna nunu sakina ko tanwini ka dibi a ah, rufin harfi ba su ne abin da nisa nake zance ba nisan su bai kai kamar nisan da suke da na harkon izhari ba shi sa yace walam yubidu ba su samu nisa ba min hada gare su misala bu'dihi ma kamar da suke da nisa min huruful izhar daga harkon izhari kaga harkon izhari dukkanin suna ga ina alhal hamza da ha'un ainun da ha'un ghainun da qa'un wannan kuma sune harkon ni harkan izhari to in ka bibi inda zarful lisan yake da inda makharajul hurufil halq yake akwai nisa tsakanin su to wannan nisan su ya sababa aka yi musu izhari an gane saboda babu kusancin da zai sa a iya shigar da su a shigar da nuna sakina ko tanwini a cikin su to su kuma wa'annan ba su kai kusanci irin na harufan idgami ba sannan nisan su bai kai nisan huruful halq na kuma su ne harfan izhari ba an fahimta ko yawa shi yasa ce walam yub'idu kun ba su yi nesa ba min hada daga gare su misala bu'dihi ma kamar yadda suke da nisa su wannan harfan guda biyu min huruful izhar daga harfan izhari fa yadhhara balle ayi musu izhari ka fa utiya hukuman mutawassita don haka sai aka ba su hukunci tsaka-tsaka an gane ko wani hukunci ne tsakakata bainal izhari wal idgham hukunci tsakakata tsakanin izhari da idgami an gane ko wa huwa al ihfa shine ihfa tunda nisan su bai kai harufan bai kai na harufan izhari ba kusancin su bai kai na harufan idgami ba don haka sai aka ba su matsaya ta tsaka su ba su yi nesa kwarai ba su ba su yi kusa ba suna tsakiya ko dama yanci abu yana tsakiya kaga bai bai kusa ga na nesa bai kusa ga na kusa ba ina tsaka to sai aka ba su martaba ta tsakiya wanda shine ikhfa'i wal farqu aka ne ko wa maratibul ikhfa matakai na ikhfa'i eh wa maratibul ikhfa'i talata matakai darajoji na ikhfa'i guda uku ne a'ala daraja ta sama inda sa'i wa dal a wurin ƙa'un da dalin ko? eh wata da ta'un ita ma ko? yawwa wa'annan rufa su ne ke da daraja ta ƙori a wurin isfa'i yasa ko wurin za ka ga ɗan bambancin su mafi yawan misalai da muke kan muje misalin kaza ba a kaza za a ga irin wa'annan rufa ne an gane ko yawwa sannan kuma wa adala wanda yake kusa ga ifa'i shine inda al-qafi wal kafi shi yake zama wato mafi dan kusa kusa haka wanda bai nesa kwarai ba wa ausab wanda a tsakiya mai daraja ta tsaka tsaka inda al-baqi a wurin sauran harufa kaga sauran harufan nan dami da mi a ciki sadun na ciki da dai su duka duk suna ciki bod yana ciki sin yana ciki da sauransu wannan duka an yi la'akari ne da mafita harufan alaƙa su da shi nunin na tanwini ko kuma nunin sakina aka ba su wannan matakan na ɗaya bayan ɗaya wanda a daraja ta mafi ta ƙoli wurin isfa'i sosai shine harafin ba'un da dalun da ta'un wanda na farko farko na kusa kusa shine harafin qafun da kafin kuma in ka lura ko ka fita mai kasu daya wanda an na koli shine bagil aharu sauran haruffa in ka lura da mai ta'un da dalun da ta'un da inda mai san nunin take kun lura da abin da ake so a gane yawwa to kun fahimta kenan to shi sai zama shine a'la haka nan in ka lura da mai ta'un da kafin eh yawwa kaga su ma har yanzu suna nan ga akasar lisan kaga har yanzu dai akwai ta ya alaka duk wata take to haka nan su kuma sai aka ce sauran harufa su ne mataki na ƙarshe wal farqu bainal ikhfa'i wal idgham abinda a bambanci tsakanin ikhfa'i da idgami huwa shine annal idgama fihi tashdid shi idgami akwai tashdidi a cikin sa kamar da muka yi bayani dazu cikin abin da ke hukunta samun abin nan idigami shine a samu shigar da wani abu cikin wani abu tun da an shigar da harafi idkhalu harfin sakinin fi harfin mutaharikin kaga an shigar da wani abu cikin wani abu to wannan shigarwa tana hukunta a samu tashdi to kaga shi isfa'i ba a shigar da komai ba kaga kaga babu maganar tashdi zaka bambanci na farko tsakanin isfa'i da idgami huwa annal idgama fi tashdidin fi idgami akwai tashdidi ciki wal ikhfa la tasdida fi shi kuma ikhfa'i babu tasdidi a cikin sa ba a shigar da komai ba wal ikhfa'u yakunu inda al harfi shi ikhfa'i ana yin sa a wurin harafi dab da harafin wal idgamu yakunu fil harfi shi ko idgami ana yi a cikin harafi an gane ko za ka ga shi idgami shigarwa in za a shigarwa me ake cewa ana cewa ana shigar da abu kaza in shigar da abu kaza ciki nan sai cikin aljihu saloman na ina cikin baki ana cewa da Allah sanin kuɗin ga inda aljihu ko saloma ga inda baki shi duk inda kaji magana shigarwa to ciki za a ci fi ake cewa ko to kaga kenan shi irgami ya kunu fil harfi tun da shigarwa ne ake yi ba inda alharfi ba amma shi fa'i shi kuma ya kunu min inda alharfi dan ba shigarwa bane yawwa والإطفاء يكون عند الحرف والإدغام يكون في الحرف أه؟ يكون في الحرف والله أعلم الله شيني مكي وإليك شاهد الإخفاء من التوفى وكان لبياني أكن إخفاء إلى التوفى عندك سوى والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل بخمسة من بعد عشرة من بعد عشر رمزها في كلمة هذا البيت قد ضمنتها استبذاك ناكم جاد شخص قد سماد طيبا التي تقاضى ظالما muka ce yake cewa warrabi hukunci na hudu shine al-ifa'i ifa'i inda al-qadi a wurin sauran harufa a wurin saura min al-hurufi na harufa wajibun yin ifa'i ya zama wajibi lil fadil nan muka ce muka ce a ma'ana wannan fadil wannan an samu dinasi kenan eh eh a a alfazil na farko shi ke bada ma'anar bakin huru fazil na biyu ba ma'anarsa bakin huru ba a wurin mutum wanda yake mai falala ma'abuci falala wannan an samu jinasi kenan kamar da ko cikin alkur'ani ga misalai nan zaiwa za a kalma guda biyu ne kuma duk iri guda amma kuma ma'anarsa daban-daban ai Allah ya ce wa yau mata yawma taqumu sa'atu yusimul mujrimuna ma lam yusibu ghayra sa'a sa'a sa'a duk ma'anarsa guda ba ma'anarsa guda ba wannan sa'a tana ba da ma'ana ta lokaci wannan sa'a kuma tashin kiyama amma kuma duk sa'a sa'a ne kalmomin duk guda ne to akwai ko cikin qur'ani da yawa akwai ire-iren wannan misali za kalmomi iri guda kuma sun zo lokaci guda kila cikin aya guda ma kamar irin wannan amma kuma kowane ma'anarsa daban in ka fassara su da ma'ana guda kai kuskure in ka ce yuqsimul mujrimuna wa yawma taqumu as-sa'atu da mujrimuna ma labithu ghayra sa'atin kake duk duk za ka fassara zai yayi bai ba wannan wa mata kuma sa'a ta tafi kiyama malari ku gaira sa'a ai wakatin ne lokaci yake magana akai yau wato wannan shine to kamar irin wannan ne wato inda alfadili a wurin abin da ya rage na harufa yin isfa'i din wajibul lil fadili wajibi ne a yi isfa'i ga wa'annan harufan saura bayan an ɗebe shiddan izhari an ɗebe shiddan idgami an ɗebe ɗayan iqlabi to lil fadili ga ma'abuci falala mutum wanda yake san abin da yake shi wa'in garufan da ya zo wurin su kawai isfa'i zai musu don da ma shi ya kamata an fahimta ko yawwa yake cewa fi khamsatin min ba'di ashrin ramzuha fi khamsatin a cikin biyar min ba'di ashrin bayan goma har harfa goma sha biyar nan kamar da muka ambata ramzuha ga alamar sunan fi kalmi hadal baiti ko fi kalmi duk guda ne ko fi kalmi ko kalimi. wanda mutum yake da yawa ya danganta daga nutfa fi kilmi hadal baiti qad dammantu a cikin kalmomin wannan baiti ga sunan na na tsaro na tara su ji guda an gane ko ga sunan sibzata na kamja da shakkun zai samadun tayyiban zulfi tuka ba zalima mun dai riga mun yi bayani ya gabata akan wannan insha Allah yana ganin ana ya kamata mu tsaya sauran abin da aka gaba tambayoyi ne kawai da bayani akan tambayoyin inda an kauce sau hmm? tambayoyi ne kawai kowa na iya karanta su yi kokari zan yana iya ansa su amfani irin waɗannan tambayoyin in ka iya zan kana iya ansa su to darasin da an kai ka gane in kuma ka ji baka iya ansa su to yi kokari ya zama da za a baka su a matsayin jarabawa yanzu ya zama kana iya ansa su alama ce ta cewa lalle darasin da an kai ka fahimce shi kuma anan za mu tsaya insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نتذكرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته